Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin Sa'an nan na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana rike da mabuɗi na rami mai zurfin nan da kuma wata babbar sarka a hannunsa, sai ya kama dodon nan mai siffar maciji, wannan dodon na tunda wanda shi ne mugun nan ko kuma shaidan Mala'ikan nan ya ɗaure shi da sarkar. har shekara dubu mala'ikan ya jefa shi cikin wannan rami mai zurfin nan ya rufe ramin ya kuma kulle shi ya kuma buga hatimi a kai domin kada ya kada rudin al'ummai kuma sai bayan shekaru dubun nan sun wuce bayan haka za a sake shi na ɗan lokaci sa'an nan na ga kujeru mulki waɗanda suke zama a kan kujerun an ba su iko yin shari'a, na kuma ga rayukan waɗanda aka cire musu kawuna saboda sun shaidi Yesu da kuma kalmar Allah, su ne ba su yi wa wannan dabbar sujada ba, ko su yi wa siffanta, ba su kuwa yi karɓi wannan lamba dabba a goshinsu, sun sake rayuwa suka yi mulki tare da almasihu har shekara dubu. Sauran waɗanda suka mutu. ba su sake rayuwa ba, sai bayan da shekarun dubun nan suka wuce, wannan fa ne farkon tashin matattu. Masu albarka kuma masu sarki ne, waɗanda suke da rabo cikin wannan farkon tashin matattu, mutuwa ta biyu ba ta da iko a kansu, za su zama firistocin Allah da na almasihu, za su kuma yi mulki tare da shi har shekaru dubu. bayan da shekaru dubun nan suka wuce, za a saki shaidan daga inda aka kulle shi, zai kuma fito ya rudi al'ummai da suke a warwase cikin dukan kwana hudu na duniya, wato, Gog da Magog, shaidan zai tattara su domin yaki, yawansu kuwa za su yi kamar yashi a bakin teku. Suka tafi, suka kuma bazu ko'ina a faɗin duniya. suka kewaye birnin da Allah yake kauna, wato, sansanin tsarkakansa, amma wuta ta fi sauko daga sama ta cinye su, mugun nan kuwa da ya ruɗe su, aka jefa shi a cikin tafkin wuta mai kuna da farar wuta mai wari, inda aka jefa da wannan dabba tare da annabin nan na karya, a can za su sha azaba dare da rana har abada abadin. Sa'an nan na ga wani babbar farin kujerar mulki da wanda yake zama a kai, sai sama da kasa suka ɓace daga gabansa, ba a kuwa kara ganinsu ba, sai na ga matattu manya da kanana suna saye a gaban kujerar mulkin, aka kuma buɗe littattafai, sa'an nan aka buɗe wani littafi, wato, littafin rai, aka yi wa matattu shari'a bisa ga abin da suka yi. kamar yadda yake a rubuce a cikin littattafan, sai teku ta ba da waɗanda suka mutu a cikinta, mutuwa da wurin zaman matattu, su ma suka ba da matattunsu, sai aka yi wa kowa shari'a bisa ga abin da ya aikata, sa'an nan aka jefa mutuwa tare da wurin zaman matattu a cikin tafkin wuta, wannan tafkin wuta shine mutuwa ta biyu, duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a cikin wannan littafi rai ba, an jefar da shi a cikin tafkin wutan nan.